Muna yi muku ainihin wato maraba da halartar wannan tasha ta yi channel mai ainihin albarka. Yau mun zo muku da kuma karatu akan abin da shafi aƙida a cikin wannan littafin da ake ce ma Aƙaidul Imamiyya. Aƙidun ainihin wato 'yan Shi'a mabiyan ainihin wato Imamiyya isna Ashariya, wanda su ne mafi yawan rinjaye shine suke da itikadi da shi. alhamdulillah na duk da ana faɗin akwai 'yan shi'a kaza da kaza muna magana a kan 'yan shi'a masu bin aƙida ta isna ashariya to cikin wannan littafin za mu karanta na sheikh muhammadu rida al-muzaffar wanda rahimahullah ainihin wato wanda shi ne ya yi ainihin wato taƙiƙinsa ya ba da ainihin wato aƙidun da 'yan shi'a suke ainihin wato itikadi da su suke riko da su kuma su ne za ka iya tuhumar mu da su haka muke mu a mu haka muka dauki abu kaza ito wannan dukkanin mu akan wannan muka haɗu duk wani ɗan shi'a wanda yake mabiyin a imma isna a shari'a ya haɗa kan wannan in aka zo da wannan magana akan shi bai da ainihin wata mafita ya ce maka baibin wannan ba haka bane ba a dunkule a tuna fillahi ta'ala mu akan Allah subhanahu ta'ala kamar yadda kowa na da irin yadda ya dauki Allah ta'ala da irin Ah, adalcin Allah da sauransu mu ma ga yadda muke da Allah subhanahu ta'ala na ataqidu anna Allah ta'ala wahidun ahadun mu muna da itiqadin cewa Allah subhanahu ta'ala shi ɗaya ne ahadun wato ahad ya fi zama a amu al wahid wato ɗaya ne ɗayan da ba dan kilga ba amma ɗaya ne ɗaya ne abin da ake ce ma talliro yadda ba shi ke cewa talliro ɗayan da ba na biyu kuma ɗayan da ba a tunanin akwai wani ɗaya kila na farko bayan shi wannan shine itikadin mu da wannan sannan babu wata sifa da take haɗuwa da sifan Allah duk da zamu zo kan shi ta zama sifa ta biyu a mu duk wata sifa ta Allah tana sake koma sifa ɗaya ce ba da ma ma'anan kilga bane zaka yi magana misali dan adam zai zama da kowane dan adam dukkan shi in ka cira imma alaihi salam da manzo Allah sauransu muna mutane adi asalin dan adam ba mai ilimi bane ba yawwa lokacin da ilimi ya zo mashi to ya zama sifa ta biyu a wurin shi amma shi Allah ta'ala ba haka bane in ka ce wannan mutumin kan misali yanzu Allah ta'ala Allah khaliku ne ko ba khaliku ba Allah khaliku ne amma a lokacin da Allah ta'ala bai halicci halittu ba khaliku ne a'a lokacin da Allah bai halicci kowa ba bai halicci komi ba sunan shi ainihin ba khaliku ba amma Allah ne amma kuma da halicci halittu to har yanzu sunan shi Allah khaliqun kuma ba sufa ta biyu ba ce a'a wannan wani siffa ce da take kara tabbata Allah khaliqun ne yanzu dai halici wani kamar ya zama razik sai bi azurta kowa a duniya ba Allah raziku ne an sa a'a amma a lokacin da ya azurta wani sai zama kuma raziku amma ba kuma da ma'anan siffa ta biyu ba wanda su ƴan uwanmu Allah suna wal jama'a haka suke dora kamar alim masani shi Allah ta'ala dama can masani ne sifan ilimi a wajen Allah siffa ce tashi ba sifa ce ta biyu ba shi sa bai da wani abin da zai zama daga baya Allah ta'ala wurin shi ya zama ya bayyana a wurin shi a kullum Allah ta'ala komi nashi yana san akan shi ya san wannan abin sabanin dan adam Allah ta'ala yana cewa cikin alqur'ani cikin suratul uh, mulk yana cewa Allah zai uh, waje Allah kuma sam'a wal absara waje Allah kuma sam'a wal absara da aka halice ka baka da baka ji Ba ka gani amma da ka ji ka gani sifofi biyu kenan suka haɗu gare ka shi ko Allah ta'ala sifa ɗaya ce gare shi sami'u basir sifa ce misali ga ɗan adam ɗaya biyu amma ga Allah ɗaya ce cikin sifan Allah ɗaya da bai zama biyu ba shi guda ɗaya ce a wurin shi kai da baka ji in aka haifi yaro zaka ga idan kana so gwada zaka ganin yaro lokacin da aka haife shi in ka ɗauko hannunka ka nufi idan shi zai shiru ne sai ka taɓa kawai in yi ɗan ji zafi kile kuka amma ba da yana gani ba in ka kaɗa makullai kusa da shi ko kacau kacau bai jin ƙare shi amma a hankali a hankali yana wayo yana girma sai zama da kaɗan kaɗa sai ka gani yana bin ƙarai an kaɗa nan ya bi nan in wani abu aka yi a ƙara ka ya ɗan zabura sannan in ka nuna abu ya gani in ka nuna idan shi ya kauce to wannan shi ne Allah ta'ala ɗaya ne laisa ka mithlihi shay'un wani abu baya kamar Allah ta'ala qadimun Allah ta'ala qadimun ne asali can muna da sifa azali abadi sarmadi Allah azali abadi sarmadi tun fil azal kafin kowa Allah ta'ala na abadi har abada sarmadi kuma tsakanin ainihin wato azali da abadi kenan wannan wannan fatra din shine ainihin wato sarmadi Allah ta'ala yana nan kafin komi bayan komi kuma ba zai zama shi a ce ya ƙare ba lam ya zallu wala ya zalu Allah bai gushe ba kuma ba zai gushe ba yana nan Allah ta'ala a matsayin sa na Allah mahalicin mu baya canza wal awwalu shine na farko wal akhiru na karshe awwalu kamar da nace ba dan kili gaba wal akhiru na karshe ba dan wani Allah ya tafi ba sai ga yanzu ga na karshe ya zo a'a shine na karshen shine na farkon sabanin yadda yan umma ahlus sunna wal jama'a suka tafi kamar cewa Allah ta'ala ar-rahman al-arshi tawa su suna ganin Allah ta'ala yana bisa al'arshi har ma muke tambaya muka ce to in bisa al'arshi yake to da al'arshin da Allah wanne ya fara samuwa idan Allah ne ya fara samuwa kafin al'arshi to ina yake zaune kaga tambaya kenan idan kuma ka ce a'a ai al'arshin ya fara samuwa to kuma wanda ya al'arshin shi kamata ya zama Allah ba Allah ba kenan in kuma Allah ne ya fara samuwa sai al'arshi kenan yana gajiyawa kenan kamar yanzu ina zaune kusa wani kujere ni na gaji sai na saka kujera ko kuma asalin adam bai da kujera kawai da ya fara gajiya sai ga me zai samu ya rika zaunawa sai shi sai ga aka wannan za a zauna anan anan sai ga ah, yana ma yin gado kwanta to shi Allah ta'ala baya da wannan kamar yadda wasu kan ce in ka ce kaza ce farko duk da wasu kwakwalwa ce amma yana da kyau mu da kaza da kwai wanne ya riga in kwai ya riga kaza zuwa a duniya to waye kwan in ka ce kaza ta fara zuwa ita kuma cikin kwai ta fito kaga shi ma sai mu ce maka Allah shine asali kafin a sami wani abu a bayansa ko kuma kafinsa alimun masani hakimin Allah mai hikima duk abin da yake bisa hikima yakin sa adilun Allah adali ne Allah baya zalunci Allah ta'ala baya zalunci ba zai yi mutum ba kamar da wasu yan uwan suka tafi akan cewa wai Allah ta'ala yakan iya yi halice ka kana bauta mushi kana ta kana ta ka shekara da yawa kila 60 sai wai kana gab da za koma ga Allah sai Allah ya dauki ranka a matsayin kafiri ba kai mu Allah ta'ala adalci ba ba mu Allah adalci ba nan wannan Allah ba zai maka wannan ba ya baka kudurar da zaka kan shi duk da muna da muhallin wannan babi din ah, hayyun Allah ta'ala raye ne qadirun mai iko gani mawadaci sami'un Allah yana ji basirun mai gani wa'annan sifofin duka da muka faɗa sifofi ne da suke na Allah ba kuma dan sun zama ƙari ba a'a siffa ce ɗaya ƙwal in ka ce sami'u sai ka ce Allah ne sami'u alimu Allah ne alimu kuma Allah shine Allah basir Allah basir ne kuma Allah shine Allah ba sai ce basiru sifa ta a'a su ko suna yi ne suna za'ida kenan an Allah subhanahu wataala wala yusafu bima tusafu bihi al makhluqat ba a sifanta Allah da abin da ake sifanta makhluqat dukkanin abin halitta balaysa huwa bi jismin Allah ba jiki bane wala suratun Allah ba da sura walaisa jauharan Allah ba jauhari bane ana ganin wani kala wani abu ga can wuri kaza ba haka yake ba wala ardan Allah ba da faɗi walaisa lahu thiqlun Allah ba da nauyi wala khiffatun Allah kuma baya da rashin nauyi bai da nauyi bai da rashin nauyi yawwa kaga sabanin yadda wasu mu suka dauke shi kenan wala harakatun Allah baya motsi kuma wala sukunin kaga ce a bai motsi eh to kikam yake kuma wala kikam din ba kuma tsaye yake haka nan ba baya motsi kuma ba ba kuma taskare yake ba kuma ba motsin yake ba kamar za ka ganye ya kada to shi ba haka Allah ta'ala yake ba wala makanu Allah baya da wuri kamar yadda muka bada misalin yan uwan ahlus wal jama'a cewa ai tunda ya faɗi ya ce an rahman allah arshi stawa wai yana can bisa al'arshi zaune har ma suka bada sifan yana bisa wai wani gado kadan ma har yana ƙara ƙiƙiƙiƙi haka kaga akwai matsala ciki ina ganin gadon ga gadon sarauta da ke ƙara lallai yana da matsala kamar ana gab da tumɓuke wannan hukumai yawwa wala zamanin Allah ta'ala baya da zamani a ce lokacin kaza lokacin ba Allah an yi kaza kaza kaza ba wannan ko kuma nan da lokaci kaza za a yi wannan abin ba Allah ba zai yi ba wala yusharu ilaihi Allah ba a nuna shi a ce can ga'in kamar da suka ce sama sai mu kalli sama shi ni ma na sama na sufanta da Allah Kamala la da lahu kamar yadda Allah tsala baya da nid kisha bai da kisha wato ga wannan fari a ce to bakin Allah ba wannan wurin Allah wala shabih Allah baya da kuma wani abu mai kamar da shi a ce kai kaga wannan yayi kamar da Allah kobo da kobo kamar ka dauko naira biyar biyar 5 eh, eh, eh, naira note ka aje bandir guda sai ka taɓa wata guda sai ka mira ta ciki ka ce wani ya dauko ta ina ganin zai wuya ya iya gano saboda dukkan masu da ko kuma ka dauko yan tsaki irin an samu kai ƙasa ɗin ka dauko kamar kwali guda sai ka aje sai ka taɓa wani sai ka ce wani ya dauko daga ka taɓa zai zama ya rikice a kan shi to Allah ta'ala babu wannan wala dud Allah kuma baya da kishi har yanzu kishiyan da a ce irin wannan sifan irin wannan ta Allah ce shi ma bai da wannan wala sahibatun Allah baya da a mata wala waladun Allah baya da ɗa wala sharikun Allah baya da aboki Wala walam yakul lahu kufuwan ahad Allah baya da wani abu kufi da shi wato kufi shine duk yadda wannan yake haka wannan yake kufi yadda duk wannan zai iya yi shi ma wannan zai iya ya zama sun yi iri ɗaya ko in mulkin shi yana da mulki Fadin mulki yana mulkin ƙasa goma shi ma wannan ƙasa goma ba wannan la tudrikul absar idanu ba sa ganin Allah wa huwa yudrikul absar Allah shine ke riskan idanu Allah shi ke ganin idanu idanu ba sa ganin Allah in ido ya ga Allah Allah ta'ala ya zamo jauhar Allah ya zamo yana da wuri in na ji tsawa yanzu in na juya inda na ji karan nan zan ce ga abin nan in na kalli nan ce Allah na can bisa wancan rufin kwana to kaga kenan ashe yana da wuri to in ko zama yana da wuri an samu matsala in wani shi ma ya bisa rufin kwano sun siffantu da Allah ta'ala kenan sadaka Allah ido baya ganin shi yawa kamar da zo a cikin ah, alkur'ani ah, la ta tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwa latiful khabir yawa wa man qala bi tashbihi wanda ce Allah ta'ala yana da kama fi khalqihi a cikin halittarsa bi an sawwarahu ya sawwara Allah ya sifanta Allah sawwara lahu wajhan ya sa wata fuska can wa yadan wato ya sa wata fuska wa yadan ko hannu wa ainan ko ko ko ah, yadan hannu ko ido da yawa suna kallon yadda yadullahi kaza a'a iko ake nufi ba yana nufin hannu ba misali yanzu aka ce a wancan garin yana hannun 'yan ta'adda a kaga ba yana nufin sun ɗauke garin su riƙe bisa hannunsu ba bisa mulkin su yake nufi alƙashin ikon su kulawa su to kamar irin wani abin ko a ce muna abu muna yin abu bisa ainihin wato bisa hannun Allah ko a bisa ainihin wato idan Allah wato ko ganin Allah a kula shi ake nufi kamar yadda Allah ta'ala faɗi wasu wasna'il fulka bi a'yunina ya kai nuhu ka yi jirgin ruwa amma da idanunmu to ana nufin in za ka fasara kalma da kalma to Allah zai kulkul idanun shi ba shi jirgi ka ba haka ne ba bi ayunina da kulanmu da ikonmu da ainihin mu za ka yi au annahu yanzilu ko kuma a ce Allah na sauka ila sama'i daga sama a duniya ila sama'i duniya zuwa saman duniya au annahu yadhharu ko yana bayyana ila ahlil jannati kal qamari wa yana bayyana ga mutanen aljanna kamar yadda wata ke bayyana gare su aw na zalika kuma ko makamancin wannan fa innahu bi manzilatil kafir bi wanda ya ce ma Allah haka yana matsayin kamar ya kafirce ma Allah su a alisunan jama'a sun kawo ruwaya cewa cikin bukhari na karanta ta cewa wai Allah ta'ala yamul mazid shine Allah ta'ala zai ce mu bayin shi saluni sai su ce ai Allah ka shiga dumu aljanna saluni sai su ce to Allah ai kai mun rahama sai ce ku dai roke ni sai su ce Allah ai ka gafarta mana sai ce saloni ku roƙe ni me kuke so sai su shiru can sai ce rabbi arina waje haka nan zuru ilaika Allah gwada mana fuskar ka murka kallon ka wai fa yata jallalahum rabbu yadhaku ilaihim sai Allah ya bayyana gare su yana dariya ha ha ha ha ganin kuma wani boss kaga wani akwai matsala ya bayyana gare su yana dariya to in koyi wannan akwai matsala saboda mu ba mu yi da wannan ruwaya din ba abinda za mu karkare da shi ne wanda ya samu Allah wannan jahilun jahili ne bi haqiqatul khaliqil munazzahi da haqiqanin Allah mahalicci wanda ke mai tsarkakkawa an naqasin daga dukkan kasu to wannan shine abin da zamu karkare akwai magana da Imam Bakir alaihi salam yace wa ma ajallahu min min ta'biri hukmin wa ma ab'ada min min min muramma amali daqiq wato ya magana cewa ainihin wato wanda duk ya magana ya ɗauki Allah da irin wannan sifofin to lalle ya kai Allah ga wata siffar da take bai kai shi ga inda kamannun Allah suke ba so haka yana da kyau mu san wa muke bauta ma so da wasu suna bauta ma Allah in Allah da suke kallo ne a cikin zukatansu to gaskiya ɗaya suke da masu bautan gumaka irin wannan Allah nan da yake tsaye can yana tsaye can yana hawa can yana saukowa shi suke bauta ma gaskiya da sakal wannan suna bauta ma Allah wanda ba san wa suke bauta ma ba za su tashi da sifa irin ta masu bautan wani Allah ta'ala da wannan za mu taƙaita insha Allah mu ce ma 'yan uwanmu a bi mu karatu na gaba insha Allah subhanahu ta'ala za mu wasala wasallamu ala Muhammadu